Saƙo zuwa gare ka boss Adam A. Zango. A wata takaitacciyar wasiƙa ce zan tura maka. A cikin wasiƙar tawa za ta kasance kamar shawara ce wanda na faɗe ta da zan ƙara faɗa. Shawarar da zan baka Adam A. Zango daga yanzu ya zama maka izina. Kar ka ƙara cewa za ka ɗauko wata yarinya ka ce za ka kawo ta industry wai kana so kai promoting ɗinta ƙarshen ta dai ga abin da suke yi nan wannan yarinyar umi rahab jiya da na ga abin da ta gaskiya ban ji daɗi ba kuma abin ya ɓata min rai yadda ya kamata ya bata min rai sosai da sosai yawwa saboda haka duk wata yarinya ta zo tana wani lallaba ka tana cewa wai dadi na boss ɗina menene dina wace ce kawai ka yale ta saboda abin da ya kawo ta abu ɗaya ne so take ta samu wata moriya daga wajenka wanda da ta samu to ta ga abin da za ta yi mana ga abin da ummi ram nan ta mai jiya jiya nan umi ram ta ɗora wai wani bidiyo saboda ya faɗi magana ya ce a daina yin magana a daina masa magana umi ram don ya cire ta a cikin farin wata sai wannan magana ya ce abin da ya sa ya cire ta tana ganin nan ya dace ta yi shi kuma nan yake so ta yi to ai ba wani abu bane kowa ya kama gabansa abin da ya faɗa kenan ni a abin da na gani ya ce ya ɗauke ta a matsayin yarsa a matsayin yarsa ya ɗauke ta kuma duk wanda ya san ta ya san shi ya san haka ne ya ɗauke ta a matsayin yarsa to kana ka ɗauki mutum a matsayin ɗanka ba za ka ba shi tarbiyya ba za ka ce ga abin da zai yi ba ta zo ta ƙi yin abin da yake so ya kore ta ko ce ya rabu da ba ma cewa ya kore ta ba wani hayaniya ake ko wani fada ba a duk wani abu da ga yan youtuber suna yi ba wani in ka tambayi zangon ya gaya ma hakikanin abin da ya faru ba zai ce maka sun yi hayaniya ba ita ba ta ce sun yi hayaniya ba kawai ya ga inda ta zaɓa ya ce to ta je ta yi can gurin ba shi kenan ba wai wanda ba a so ya mutu to sai ta zo jiya sai ta yi fostin wai tana cewa wai ya daina bata mata suna idan ba haka ba wai za ta tona masa asiri wai ya daina wai bata mata suna yana cewa wai ta yi masa mutum kuma ba ta da tarbiyya ko wane ta faɗi maganganu da kanta ta cire da kankin kanta ummi rahab ta cire so ta san ita kanta inda da hankali a kwakwalwarta ta san ba ta kyauta ba wanda ya ɗauko ki wanda ba a san ki ba kina wata kazama mai majina a hanci ya ɗauko ki ya kawo ki waje za ki masa batulci tun dai shawarar da zan baka adam e zango kar ka ƙara ɗauko wata yarinya ka ce za ka kawo ta industry kowace ta je ta yi wahalar ta ita ma idan za ta yi idan ta gaba ta iya ba ta kama gabanta yawa saboda mutane fitili ne kuma a ƙarshe zan tuna ma wani hadisin manzan Allah sallallahu alaihi sallama ko in ce zan tuna mana manzan Allah sallallahu alaihi sallama yake cewa ka so masoyinka sannu sannu zai iya zamowa maƙiyinka wata rana sannan ka ƙi maƙiyinka sannu sannu zai iya zamowa masoyinka wata rana sadakar rasulul karim zan ban ma'ana jama'a juma'a ta gari